ha a nan suka ƙare ba'aru sifati shashin sufofi almustahilati waɗanda suke ababen korewa fi haƙƙihi ta'ala a cikin haƙƙin Allah maɗaukakin sarki ina fata ana ganewa thumma yalihi sifatul wajibatu fi haƙƙin rusuli alaihimus salatu salamu, sannan kuma sufofi waɗanda suke wajibabu a cikin haƙƙin manzannai tsira da amincin Allah a gare su yana biya mishi awwaluha na farkonta daga sifofin manzannai wanda suke wajibi ne kowane manzo yana da wannan sifa asidiku <clears throat> gaskiya kowane ma'aiki wanda Allah subhanahu wata'ala ya turo mai gaskiya ne to ita gaskiyan nan wajibun lillahi ta'ala wajibun fi haƙƙin rusuli wajibi ne a cikin haƙƙin wajibun fi haƙƙin rusulillahi wajibi ne a cikin haƙƙin manzannin Allah wal amanatu sannan rukon amana kowane manzo mai rikiya amana da Allah subhanahu ta'ala ne ya bashi ita ma rukon amana wajibatun fi haƙƙi rasulillahi wajibi ce a cikin haƙƙin manzannin Allah subhanahu ta'ala wata baligu ma umiru sannan da isarwa abinda Allah subhanahu ta'ala ya umarne su Allah maɗaukakin sarki yana cewa ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbik wa in lam tafa'al fama ballagta risalati ya kai wannan manzo ka isar abinda Allah subhanahu wata'ala ya maka umarnin isarwar shi idan baka aikata ba to ba ka isar da aikace-aikacen shi ba to saboda haka nan isarwa da aike isarwa da saƙon da Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa manzanni shi ma wajibin fi haƙi rasulillahi wajibi ne a cikin haƙƙin manzannin Allah ina fata muna ganewa sannan Allah wazim akwai malizumta waje wazu a arabil bashariyati halalcin bijire-bijire irin na mutuntaka kamar su barci yana bujirowa mutum su jin yunwa yana bujirowa mutum su jin ishirwa yana bujirowa mutum su yin wani bawali su bayan gari da sauran abeban da kuka san ɗan adam yana yi wanda yake zo mishi to shi ma shi ne ake cewa jawazu a haradil bashariyati halalcin bujire-bujire irin na mutuntaka to shi ma wajibin fi haƙƙi rasulillahi wajibi ne a cikin haƙƙin manzannin Allah subhanahu wa ta'ala sannan wal imanu bi rasulillahi imani da manzannin Allah ma'ana kowane ma'aiki ya yi imani da kowane ma'aiki to shi ma wajibin wajibi ne fi haƙƙi rasulillahi a cikin haƙƙin manzannin Allah sannan wani imanu bil mil imani da ranar ƙarshe ita ce ranar lahira kowane ma'aiki ya yi imani da ranar ƙarshe shi ma wajibin fi haƙƙi rasulillahi wajibi ne a cikin haƙƙin manzannin ubangiji Wani imanu bil mala'ikati hakanan imani da mala'iku Wani kutubi da littattafai a as ci ba samawiye almi ati wa arba'ata ashar kitaban littafi 114 amma ruwaya ingantacciya littafi 104 ne shi ma wajibin wajibi ne a anan in ta haska kare alwajibatu waɗanda suke wajibabu fi haƙƙi rusuli a cikin fi haƙƙin rusuli a cikin haƙƙin manzannai alaihimu salatu wa salamu tsira da aminci a gare su wayali hinnal ardadu ita ma kishiyoyi suna biya mata kishiyoyin waɗannan sufofi da muka zana tun daga asirgu sannan kishiyoyin wa'anne ne malam ya ce a waruha na farkonta alkazibu shine ƙarya rashin gaskiya kenan muhalun anhum mai koruwa ce a gare su can mun ce asidiku wajibin fi haƙƙi rasulillahi nan ku sai aka ce alkazibu muhalun anhum ƙarya mai koruwa ce a gare su to alkazibu kishiyar asidiku ce wal khiyanatu sannan ha'inci muhalun anhum mai koruwa ne a gare su zannan Allah babu ma'aikin da yake da ha'inci a cikin zuciyar shi ita wal khiyanatu ita ko wal amanatu ce rubon amana wal kitmanu sannan boyewa abinda aka ce ka hode ka boye ka ki hoɗe, sakon da aka bada da aka baka ka bada ka ki badawa ka boye to shi ma wannan muhalun anhum mai koruwa ne a gare su can mun ce wa tabaligu ma umiru wajibun fi haƙƙi rasulillahi wajibi ne a cikin haƙƙin manzannin Allah isarwa abin da aka umarne su to nan ku kitmanu boyewa rashin isarwal muhalun anhu mai koruwa ce a gare su sannan wa adamu jawazil arabil bashariyati rashin halalcin bujire-bujire irin na mutuntaka a ce bisa yin barci bisa yin abinci bisa shan abin sha a'a wannan shi ma muhadun anhum mai koruwa ne a gare su ita wannan wa adamu jawazil a aradil kishiyal wa jawazu a aradil bashariyati ce can an ce halarcin bujire-bujire irin na mutuntaka wajibin fi haƙƙi rasulillahi wajibi a cikin haƙƙin manzannin Allah nan ku sai aka ce wa adamu aka kawo rashi ma'ana rashin yin wa'innan kin to muhalun alhum mai koruwa ne a gare su ina fata ana ganewa wa adamul imani bi rasulillahi rashin ba da gaskiya da manzannin Allah can mun ce wal imanu bi rasulillahi wajibun fi haqqi rasulillahi to nan ku ce aka ce wa adamul imani rashin imani bi rasulillahi da manzannin ubangiji kowane manzo a ce baya imani da manzo dan uwan shi a'a wannan muhalun anhum me ko ruwa ne a gare su kowane manzo ya imani da dan uwan manzo wannan kishiyar wal imanu bi rasulillahi ne wa adamul imani bil yawmil akhiri rashin ba da gaskiya da ranar karshe ita ce ranar lahira muhalun anum shi ma mai koruwa ne a gare su can mun ce wal imanu bil yawmil akhiri wajibun fi haƙƙi rasulillahi wajibi ne a cikin haƙƙin manzannin Allah to nan ko adamul imani rashin imani bil yawmil akhiri da ranar karshe muhalun anum mai koruwa ne a gare su sannan wa adamul imani bil mala'ikati rashin ba da gaskiya da mala'iku wal kutubi da litattafai a samawu ba wa muhalin muhalun anhum mai koruwa ne a gare su can ku mun ce wal imanu bil mala'ikati ba da gaskiya da mala'iku wal kutubi samawu ce da litattafai waɗanda suka zo daga sama su ɗari da goma sha hudu mun ce muku ruwaya ingantacciya littafi ɗari da hudu ne littafi ɗari da hudun nan an bewa annabi eh, Adamu eh, na farko annabi Adamu ne an ba shi littafi goma na biyun shi annabi shi su an ba shi littafi sattin kenan ya zama eh, saba'in akwai annabi ibrahim an ba shi goma eh an ba shi sattin aka ba shi ya zama saba'in an biya annabi ibrahim goma ya zama eh ya zama tamanin kenan annabi shi su an ba shi hamsin annabi adama an ba shi goma kenan an samu sattin sannan annabi ibrahim an ba shi goma kenan ya zama saba'in an biwa annabi idrisa littafi talatin kenan an gama ya zama littafi ɗari sannan an biwa annabi musa a taura eh, an biwa annabi dauda eh, eh, zabura an biwa annabi musa a taura an biwa annabi isa linjila an biwa annabi muhammadu alkur'ani kenan an gama an samu littafi ɗari da hudu kenan shine ingantacciyar waya annabi adamu goma ɗan shi annabi shisu an bashi hamsin an samu sattin sannan an biwa annabi idrisu talatin an samu tamanin eh, an samu gomiya tara an biwa annabi ibrahim goma an samu ɗari an biwa annabi dauda zabura an biwa annabi musa attaura an biwa annabi musa linjila an bi wa annan muhammadu alƙur'ani kenan littafi ɗari da hudu to waɗannan su ne ingantacciyar waya to shi ma wannan wajibi ne a cikin haƙƙin manzannai to nan ko sai aka ce wa adamu imani bil mala'ikati rashin ba da gaskiya da mala'iku wal kutubi samawiyati da littattafai ba samawiye a ce ba su ba imani da su a wannan muhalin anhu mai koruwa ne a gare su ina fata ana ganiya kunan ta ha anan suka kare al'aqaidu kudirce kudirce a sittatu wa sittuna aqidatan kudiri tun daga alwujudu zawwa wannan karatun da muka karanta wa, wa adamul imani bil kutubin wal kutubi ce, idan za ku ƙirga su guda da shidda ne shine as-sittatu wa sittuna aqidatan da shidda wanda wajibi ne a cikin zuciyar kowane musulmi ya kiyaye su ya san su saboda shi ne tauhidi na farko wajibi ne akan kowane bawan Allah ya san wannan tauhidi ya san sufofin Allah subhanahu wata'ala waɗanda suke wajibi ne ya san sufofin Allah maɗaukakin sarki waɗanda suke abun korewa ne ya san sufofin manzanne waɗanda suke wajibi ne ya san sufofin manzanne waɗanda suke abun korewa ne wajibi ne ga kowane musulmi ya gane wannan muna fata ana fahimta bihamdillahi da yaban Allah wa husna aunihi da kyakkyawan taimakon shi assalatu wassalamu tsira da aminci su tabbata ala muhammadin ga annabi muhammadu wa alihi da alayen shi wa ashabihi da sahabban shi wa yali haka wa'idu salati qawaidu salati yana biya mata